yayin da jirgin yakin neman dan takarar gwamnan jihar zamfara karkashin tutar jam'iyyar apc ya ci gaba da rangadi jihar nan bayan hutu na wani dan kankanin lokaci karamar hukumlikin shinkafi ita ce karamar hukuma ta farko da jirgin ya ziyarta jirgin yakin neman zaben dai ya samu gagarumin tarbo daga dandason magoya bayan jam'iyyar ta apc waɗanda suka yi da kefi a ƙauyuka da garuruwa da ke wannan yanki don yi masa lalimar habin gwamnan jihar zamfara kuma dan takarar gwamna karkashin tutar jam'iyyar ta apc a zaben da ke tafi alhaji bello muhammad wanda ya jawabi ga dandason magoya bayan jam'iyyar a garin na shinkafi ya jinjina musu bisa wannan kauna da goyon baya da suka nuna masa tare da jaddada cewar yana tare da su gwamnan ya jaddada sa ta tabbatar da gaggauta kammala aikin ginin kasaitacciyar asibitin nan da gwamnatin jihar ke ginawa a garin shinkafi da kuma ƙara haɓaka sha'anin tsaro a yankin matuƙar haƙarsa ta sake zama gwamna ta tabbata tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji mahmud Ali shinkafi ya bayyana ƙwarin gwiwar da yake da ita cewar jam'iyyar ta apc ita ce za ta lashe dukkanin kujerun da za a yi takara a kai a zaɓukan da ke tafi sauran waɗanda suka maganta a wajen taron dai sun hada da shugaban kwamitin yakin neman zaben gwamna a ƙarshen tutar jam'iyyar apc a jihar zamfara kuma tsohon gwamna alhaji abdulaziz yada abubakar da sanata sahabi alhaji yawo kaura waɗanda su ma suka jinjina wa al'ummar yankin bisa wannan gagarumin tarbo da suka yi wa tawagar tare da yin kira gare su da su ɗore da hakan ta hanyar zaɓen ɗaukacin 'yan takarar da jam'iyyar ta tsayar a lokacin zaɓe a lokacin wannan gangami dai wasu shugabannin jam'iyyar pdp a matakin mazaɓu sun sanar da matsayarsu ta ficewa daga jam'iyyar zuwa jam'iyyar apc wannan tawaga dai ta kai gaisuwar ban girma a fadar mai martaba sarkin gabas na shinkafi alhaji muhammad makwashe isa inda basarakin ya gode wa gwamna bello muhammad da 'yan tawagarsa bisa wannan ziyara tare da yi musu fatan alkhairi Jamilu Ibrahim Gusau.